Assalamu alaikum yan uwana barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to ka danna wani subscribe sannan kuma ka danna alama kararrawa domin sanin sababbin shirye. Amma dai da la'akari na farko favori shi ne sale dauda oh, gada oh. akari na ko. zuwan sale dauda a suman bizo yi gogacin messi sale dauda ya ɗara a suman bizo haka shekarun ma yaron asuwan bizo sabon shi ne gatarar da ta kama tsakanin salai dauda da agadis kamar yadda alhaji haluru ya kwatanta mai damara da kiru zakari na tawa mai da kura kowa ce ta kai wani sabon matsayi wanda hakikan duk wani sakaci duk wani kuskure babu dan koko wanda zai yarda ya yi shi a wannan matsayi ta matsayi mai matukar muhimmanci saboda rashin da bature ke cewa magana kan gida ne sarai da hau sarai da hau kuma bizo yake neman hannuwa take ga hannunta ga hannuwa take kayan asuman bizo da sale dauda ya daure hannuwa asuman bizo ah. amma a kuma a wannan yana daga cikin dokoki da ya kamata a zartar da su da zarar akwai kokowa

babu wani kamu na a zo a gani sai suka yi tsakanin salai dauda na agadas da asuman bizu na dawa da minti biyu da minti uku minti biyu salai dauda du 27 et plus à 4 janvier 2022 Oh, an ga kasar jilarci bai ku ba da minti daya in gabatar da wannan sanarwar yawa a karkashin jagorancin prime minister shugaban gwamnatin kasar na umudu muhammadu tare da ban hannun ministan da ke kula da harkokin rayu al'adu yawon kusa da ido da ayyukan hannu malam muhammad hamid kungiyar gargajiya da ake cema dokin iska dan hilinge take shirya babban festival kenan da ta saba na ƙasa da kasa dokin iska ɗan kiringe daga ranar 27 ga wannan watan na janairu har zuwa ranar 30 a can hilinge albarkacin wannan festival za a gayyato ko kuma za a gudanar da alkarya iri-iri alal misali a bai babbar sukuwa da za a yi tare da haɗin gwiwa ƙungiyar sukuwar gargajiya akwai babbar sukuwa da za a yi eh, da kuma kokowar gargajiya har ila yau akwai har ila yau wata kokowa ta bugaje na imanin bankuku da za a nuna wa mutane da kuma kwamfala ta halibin baka na gargajiya da wani babban taro da za a yi don shimfiɗa zama lafiya da kwanciyar hankali a yankin kasashen nijar mali da burkina faso yankin da ake ce matuwa kwanciyar dawiti sa naalasa po lang ang tagalog nila eh maganda so why is that good hmm hindi ko na bitin

sare dada la muka tɛ tuba asuwa bi taa kɛya. ɔ sale ko ka a kɔma se. a kɔma. naa. Chegava a cidade, eu da como está para dedicar. Honorável de Piché do Lamuta, do Lamuta, do Lamuta, do Lamuta, do Lamuta, do Lamuta. Oh, ça c'est sûr. Gilbert Gurje zaidi ni à 80% de l'homme cherche. Captain du Lagon de Kokani. Saleh Gata. Asuman Dizo. Durga Foy na Durga Foy. Wallahi. Hiyo sijana Kenya. Amani

sanai dauda sarar kusa ya rasa ta inda amadu ma farmai za a kusawa ya dauko a suma bisu baki sarar kurje na wani kwata kwata ya yi tsayan ya duka ya rasa ta inda za a shiga sanai dauda wallahi asuman abokan hina gagawo asuman bizo ya yi mina ko wani bangare sarai duwa sarai da hau sarai da hau da ka so da ka gando sibai sarai hau mata lokace sarai gwadi da dabar ya mu fodani na to kul da dai ni ya da ko da bare dadin balla ce ta to kula ba dika yayi mu da wallahi ma gani rana ke yi muna da sabon goma kai kai a takaice abin lura ko abin da shi ne ita dai wannan kokowa kamar yadda na kwatanta ɗazu ana bukatar da taka shi salai dauda da kasance shi tsohon dan kokowa ah, da kasancewa shi da ya yi a tsohon bisa jiki to hakikanin gaskiya yana jin tsoron wani sansare wanda za ta kai shi kasuwa ta rabar lokacin dalilin kenan kowane daga cikin su yake nazari yake yana yaya zashi ya hidda kanshi a cikin wannan kokowa yanzu dai shi a suma bizo na tawa shi yake kokarin duba inda sale dauda zai yi wani sakaci ya saka ya yi ko dai ya samu kafa ko kuma ya yi mai wani zamba ya ba ne masu wani na gwamnati ne ba da cikin wanda sale amma sale ko ga kuka ga fiya su mana tsaron gida ne yake strategy kursi da kan jami'in yin rabin ba ah. yana shirin salai da da kawon ne ya yi profite strategy kishi ba ah. ya tsa na sa sai ku da ah. haka sun koma kaga koko hadi ta fara samun bakuncin mayyamayyan baki da suka zo daga kasashen waje a misali daga tarayyar najeriya ta a a a oh. Oh. Oh. a a ya a a a a a a a a a a a yi saurin saki an shaida a cewa tuni gwamnan jihar a alhaji badaru abubakar ya halarto wannan hilin kokowa wannan kuwa danganci da hulɗa da ke akwai tsakanin ƙasar nijar da ƙasar najeriya ƙasashe biyu aminai hassan da husaini waɗanda sun daɗe suna cuɗawa kuma za a ci gaba da cuɗawa da ikon allah dama jihar jigawa ta sha halartar kwamɓalar koko gargajiya da ake yi a cikin ƙasar nan da jihar sokoto da kebbi duk jihohi ne waɗanda ba shakka duk abin da Nijar ke yi tare da su ake yi Kano Katsina to yanzu ga tunan dai ta kama dan karab din da aka yi da asuman bi da gabar da sai kama asibai ko da da bisma godin saroro a sadai sama bisma godin zai hutu da hutu zaku tawallage ya daina wa kai ta ku inin ko fura zan ko ne ah, irma jami ba ce zambar zangudo ni sirgo ne matio kaniga ma igene 5 minutes de combat 2 minutes de repos matio dirani goso amma asombi na natawa shekara fa ce ya tara kokoshi za ku cala wani kasi daga cala banana a lokacin da dije mai kwara da wudan tado dije wani ke da kayan gidan labi da gore da sadan cala wani kasi daga cala banana da gore da tona dije mai kwara da wudan tado kan ka dije ne ta jiyan wane wane mantala yan kayan gonda gafi mantala yan kayan gonda na ne jirin da jiriya aran girgana fanda igwa wani butikai na. irki na raran sai ma kai na kai na wal bindi bobo na raga ba cala ale kan jire wani gani da haran gore rano ni mono ba wata na raga bara gani da haran gore ra jingar tatti tisi tisi baza baza lokoli zai wani jire kan no ga godai e igonda mako na harfo gam sallayan bakari tamu ya gono jire ga bagumo jire ku har gaba wacce wata da cala kan sigari cala banana nodi boka na ya bodo yalma kura kan sigine bala fo iga tangariya mo ne haka zalika a hausa hausa wato caliwali yake sanar da jama'a mazauna birnin mai da kewaye cewa akwai sabbin mantaloli gangariya masu ingancin gaske da garantin tsawon shekaru da dama da ke akwai a wajen shi yadi iri musamman abin da ya shafi yadi tisi da tisi bazan da shadda ita da kai sarki akwai kuma waɗansu da za ku cali wali yan birni ya masu warbon kai ko kuma barafon kusan masu sai da tami ruwa ce ta cali wali dan kasuwa da ke nan babban birnin ya mai ilimi ya ji furo da kaga tunani musi da kwallon fon maurai

sai ta daure hannuwa hikima ba ta tsari zan ɗaya ɗaya in ji wannan ta ƙiya ka nemo ta muna amma ka ce ka daure hannuwa shi kadai babu wata yawa tiya asuman ba kai tuba asuman ka bila gurjar fotumi za ku kan da yi kokodoro haka sai da barbare to ala wallahi ai kula fi fahimta Allah su man bisa ko ina ga daga da shi Allah ko na ta ce ban no ga kuro kan ga nan ga da ake ta kawai sa dai dauda oh. shi ke kidin shi shi ke rawas ah asuban bisa haka da shi kwace ya cire maka matakan tefas na tsarkashi kanka fagori a kan ka'ida amma yanzu ya sa mata tsoro sam bai san shiga a suma na fito wallahi ya tsorata shi wata kwakwakwa a tsaye sai keke sam wallahi ɗaya eh, tsoron a suma fito ke a suma fito na kwashe shi ya gane duk gashi dirga ko ko ala sare sare ma jigu je ta kai aba ga ga wundo shi minta. to to asumar bizo asumar bai zai hada ne bai asumar bai da hakuro abu abu salai dauda no salai dauda ko abu da sikka zama ne mu kwaje ne furko ciyara kaji analysis abi da kai da bene kaji analysis no to sunan

ba ba gida ne suka zo su gama da an ka je wani wuri kai shekara daya biyu sai ka zo ka gida kuma ka koma nan gida ne suka zo muna tare da mai excellency gwamnan jiha na Jigawa sitet alhaji fadar abubakar kutaba mai jama'a nigeria akwai excellency gwamnan jiha na zamfara state alhaji bello muhammad matawalle a tara mai jama'a shida ya tashi akwai wakilin wakilai na gwamna jihar kebbi state excellence alhaji suleiman muhammad argungu da alhaji sahabi lolo voilà to wannan tawaga ta zo akwai suna tare da rikin hajiya nusaiba nasilan restaurant zagaya to jama'a ta ba musu gida ne suka zo kamawa mai girma ministan mu na wasanni gwamnan jiha na yamai gwamnan eh, shugaban Kansa na kokowa eh, umfana musa a turabar duka nijar eh, muna muku barka da zuwa kun zo gida alhamdulillahi alhamdulillahi sai mu ci gaba da wasa za mu faɗi sauran tawaga a fure a mai da su eh, ilaibi ya ci tsoron ma malam barka irin shiwar labo da ni tare da bakan dama tiyarwa kuni kun dafo babu fote yanno a ke tarihi bai rimo kamara

mai kyauta da a mai ce kai So, sare gau da dai goga desi asuman jizo sare yi adino a dinga da Murad Edin Lokal Zan Salai eh Asmar Bizo sai kada mu tafi fudda da Salai Daudara bani bani wallahi dole sai da sahi wani ne can daga gai Minista Salahadi, tsohon ministan yaɗa labarai, tsohon ministan kasuwanci, tsohon ministan kula da harkokin ilimi mai zurfi, garin fatan kana zaune kana kallon wannan kokowar gargajiya karo na 42 a yanzu a suman bizo na tawa yake kokowa da shi da sadai dauda a wannan kwamfanin kokowar gargajiya da muke yi nan birnin yamai bara ka kursi mai majalisa na shi hamza amadu mai nasarar dika jama'a gono dini to yana yi ga gujewa guda majalisa alhaji hamza amadu mai nasara suna cari suna kallon wannan ya sarai a kayuwa sarai da zaiwa ya yayi kora yanda mi ya shigi shi ya runguma ya a zuman duzo su ne wannan ita lai sai da zuwa karshe sale roda wajen ya kwace kaɗan da ya tuntube shi kuma tuntube irin manyan mutane kamar su sale dauda bai da kyau saboda nauyin shi ke rinjaya shi ke nan sai ka ah, an samu banza wallahi a juwa akoma wallahi yanzu kai sale da shi ke kai hani gosa da haka shi zuwa asha asha Kakare, sale daura ya kada, sale daura ya kada, wallahi kakare. Sale daura ya kada. To. Wai zaku, zaku bismillah. da tsaya wata wani salai nazarin ta da yake shi alhaji halilu nazarin da yake yi daban amma shi salai dauda na shi tunani daban har ila yau ya san in ya yi garaje ya yi wani ganganci ba shakka zai sha kunya a cikin wannan hilin shi yasa ya yi hattara yake taka tsantsan akan yadda zai nufo kuma ya hito shi a suman bizo hakika ya yi imanin cewa sabon jirgin kenan wajibi ne sai ya yi hankali ganda abdu sida sai mu fly rapidama rapidama ok zozo torodi alba sozo maryama sozo abdurrasim sozo dulla bolle yar ko dukkan kudubun ga sozo ko ne da amma ko da abin sidi ko da shele mule da babu sala ko ko gargajiya sako abokin aiki ba karshe su ko ce ya da wannan wannan wannan abin da na wasar da ne na ku ba man ka godo ka ta ko Ela Musa sadu

haka zalika yana da wurare a doso da tawa a can arlit yana da wani wuri inda ke da jibga jibga karafa waɗanda manya-manyan kamfanoni da masana'antu ke amfani da su eh. a raji hamza amadu mai nasara na bakin hanya zai bata maka yi ga manyan solidaftin sun zo ils ont toujours accompagné la lutte le ah, sabre ça c'est la solidar partenaire du sabre national wannan haka ne S'il vous plaît. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a Aziz qui est là. Voilà. Ça, c'est nous, ça, c'est la solidarité. C'est la lutte traditionnel. le budget Qu'est-ce que tu d'accord là Oui, je suis là, M. Kolo. Merci, Maman Baka, de nous accorder ce temps pour continuer à faire la promotion des partenaires de cette 42e édition du Sabre national. Et vous le constatez, nous sommes euh, encore avec euh, la Société nigérienne des hydrocarbures, la SONIDEP, qui est représentée ici par Abdraman Bio. Il est le directeur de la coopération et de la communication de la SONIDEP. Abdaman Bio qui a un message à l'endroit des populations du Niger à l'occasion de cette édition du Sabre national. Monsieur Bio, bonjour. Bonjour. Alors quel est le message que vous avez à l'endroit de votre clientèle notamment, mais à l'endroit de toute la population du Niger en cette belle occasion de fête. Il faut, se dire que monsieur Bio a choisi de livrer son message en langue hausa malam biyo ga munan cikin wajen kungiyar kolala ba wanda bai santa ba da an ce solidar magana ta kare tunda bunƙasa ƙasa kowace iri ce sai da mai da an ce mai iyakar tattaki kenan sai da mai ake ake duk wata irin sana'a sai da mai ake hutunci ku ne kuke da mai tacacce wanda ya kamata wanda shi ya yi yanzu shekara a shekaru na kuma kuna tare da wannan kwamfana ta samu da kaso na kuma ga abin da kuma bayi da kasa da kaso kuma ba hanyar da suna ba akwai hanyar da a da na gode eh, gida ministir na matasa da motsawa shugaba gwamna na birnin yamai mai girma gwamnan shigawa mai girma eh, eh, president na ferulit eh, representant na gwamna na kebi president na conseil de ville de niamey masu girma wanda suke wuri na sojina da matatan gwamnati da honorable chef traditional muna kawo muku gaisuwa Eh, kamfanin solidep eh, kamfani ne na ƙasa na sai da na man feta kuma ya fa an kirkira shi a shekara 1999 eh, a zamanin a ƙarƙashin jagorancin mulkin general selu kulce kuma tun lokacin nan kamfanin solidar da yake jigilan mai daga ketare yana kawo shi cikin ƙasa ana sai da ma 'yan ƙasa suna shan ingantaccen man beta har lokaci da ya yi a cikin 2000 shekara goma sha ɗaya allah ya sa nijar ta samu rafineri da nijar ta samu rafineri muka daina ɗauko mai a ƙetare muke sayan shi a matatan mai ta da magaram wadda ake ce masu ras a lokacin da ake ɗaukan man nan ana saida ma shi 'yan ƙasa shi mai ne ingantacce wanda baya kawo illa a ko'ina kuma ana bincikan shi a cikin laboratoire ana diba ingancin shi a kowane lokaci sai kuma bayan an yi shekaru aka fara saida shi a cikin etare to da aka fara saida man nan cikin etare mun samu matsaloli kaɗan na wasakwabiri da samogal kuma da wasu sabon hanya ta mutane suna sayan mai da sunan zasu su shi sai su maido su zuba mushi a cikin stasiyon sai ya zamanto mu ba masu da gwamnati baya samun komi to dalilin haka gwamnatin niger ya sa hannu bisa wata takarda tare da wani kamfani wanda ake ma veritas daga rana kamar mai kama ta lokacin da aka sa hannun nan za a ringa zuba ma mai wanda 'yan ƙasa za su sha wani sinadari wanda ake ma markar to an sa wannan markar zai zaman to an bambanta shi da man da ake sai da ake sai man da ake sai da a nan da an sa mai marfarin nan lokacin nan da ma'aikatan duwan da ma'aikatan Zenitas da ma'aikatan Solidar za su kewaya su rinka zagayawa cikin station station don su diba su gani in ingantaccen mai ne ake sha a cikin kasa ba wancan ba wanda ya kamata a gudda wanda ake maidowa wannan shi ta ce da kamfanin kasa na Solidar yake so ya gaya ma al'umma da sunan darakta general dr ibrahim wallahi mama kuma sannan mun kamfanin mu na eh, yana kawo gudunmuwa da taimako sosai bisa harkar zubuwar gaba daya ta motsa jiki eh, barantana ma bisa harkar kokowa dalilin haka ne muke mu'amala sosai a duk lokacin da ake kokowa ko wasu zubo muna da komite a cikin sonidab na lit traditional a lokacin da ake duk wata kwamfara ta kokowa ko irin wannan ce ko karamar kwamfana ce sunidab tana sa hannu don a taimaka kokowa ta bunƙasa a cikin ƙasar nijar ina muku godiya lallai kun kwatanta kun kwatanta kuna sa hannu cikin aljihu ga wani sakamako eh, mai ma'ana kun ce kun ba delegation takwas kowace jika 250 champion jika 200 eh, mataimakin shi jika hamsin na uku jika ɗari na hudu raka hamsin kuka ce kun ba koko da aka yi mai mahimmanci wanda zai ba da shawa shi ma na akwai shiga hamsin dan eh, kokowa mai shawa shiga ɗari kirari da rawa ta kokowa shiga ɗari da walki kaya duka kuɗin ya tashi miliyan biyu shiga ɗari takwas da hamsin ya kyautar so idan. to madalla mun gode ga kudin nan kudin nan za a ba malam barka ya mai kama tarin take ne rike mini su ina zirga zirga a ajiyar ajiyar wani ba ni da koko eh, bene prander bene prander bene prander to duk wannan da takarda ta zana wanda gidan mai namu na kasa, sonidab ya bada ga sunan sai a zuwa musa sa'an amma a bari mu ci gaba da kokowa mu kare tunda yan mu sun zo aka ce muku an yi tuwo an mance da rawa an mance tare kuma da to kuma su hanya kai tare an ba kokowa babu gunduwa babu kokowa babu tazaji babu kokowa babu walki babu bance babu laya babu gini babu kokowa gargajiya ce barka an ka je da aka sa ka gansu kokowa yana ya kare ya kare ya kare a birnin kwami a cikaka a marayi a cikaka a birnin yamai a kullum ku zamu gasa a cika a wuraren da ku safsai gasa a cika malam kile buwa a marayi da marahula sai to ta kuma kalla tarasa a kowane lokaci ku samu kyakkyawan haja bukatun iyali na yau da gobe wasu hikimomin gida ce ko mutum da bukatar sai a kan latarar samar da ko ya samu ya ba kowane shiga radiyo ne su babi ne kan kai dan kasuwa ke a kasa ya nan Abdulaziz ni a zo a hamsa yan doso na bakwai nan guda goma kar ku mance da uniform wani wani mai daɗi mai gyara murya suna nan suna yin nasu uniform kun gan su

Akan campur harus terus lagi. Masih kotor ya kalau. Ko ina ni. Kin ba gashi ba dan doso. A'a, dan doso ba. Dari biyu na so dauko. Wanda ya da a wannan kokowa shi zai zama na kafa. Dari biyu na so su dauko hoto.

kamata sali daure ko ko haranci ma sali ko sai da ko inda ba ko biya hera sai da shuwa ya shi ta kale ya shi ko ne da kake kira malam ayyuka ayyuka ga ku ɗan kwakwa sai hito wallahi ga Ini food.

mun shiga cikin bitin biyar na hari mara kalan buwa difa maradi maradi maradi maradi sitazali Mutuwar ko bi ka hau kara ko nan gawa kula. A huta daga gaban tribune official. Wai. Malam mai ba. Oh me. Ka san sura. Ka kawo haka da mutane. Ji ka san sura. Wallahi. Kai wannan challenge ba ka ko ka samu. Samu ni ka tafi. Yanzu ya maradi. zakin zakar tawa tsakanin zakin zakari na tawa mai damara sha da malam kulen buwa na maradi mai damara kula kulen buwa abokin tafiya aiko hassan barka ke wadi wanda ya dauko lamba takwas da mai bakwai tsari aka kawo kara wanda ya ɗauko ɗaya wanda ya kokowa da mai lamba yanzu ne gasar ta kama Graham Buwa ya kai ya kai ya kai ya kai Hey, you might say Sai ya sada. Wai wai wai. Ai tu war ko ko. War ko ya hat. Aka gyare shaki su ba kan ta ce. Ya ta. Wallahi ka ta Musa da Muhammad da ta. Jira ya ta da Muhammad. Wallahi. Wallahi. Wallahi.

Abdu Lawal Maruma a ta kare aka faruwa na zaka tilai fondara haka dai, hadi shugaban kwamitin tsare-tsaren shagulgulan sallar goma sha takwas ga watan disamba da aka yi adifa sallar 18 disamba alhaji abdullawan maruma ya ce ya ba masu isa dan kokowar jihar difa wanda ya zuwa yanzu ke tsaye bai faɗi ba ya ba shi jika ɗari sannan ekip ordn da ke kula da wannan hidima ta gabatar da wannan kogowa kan tsaye ita kama jika ɗari wato har kullum dai tun daga can difa shi shugaban covid na difa har kullum yake tallafa ma harkokin gargajiya a duk inda suke a cikin ƙasar nan alo muna jin ku za ku Allah hannun shi na da kuma da da inda har da yan bari kana hannun da su kowa ta malice mu ga abin da zai yi saura ga shafsa ibn masiyal di sahel ngai mo le tukuci da gurje fonda radio ko yadda miliyon hinza longo nyamere jongo yakuba da mu ngai da adamu abdu Bilbel Mono Borekissamu, Afisu Hassan Leda Anasa Ahmadu.